رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا هو مسرف كذاب jiya in ba kuma ce ba fir'auna ya ce musa shi addu'a ga allah ya kare shi sai ya kasai babu wani allah da kana ya kashe shi hmm. shi musa ya addu'a ya ce ya nemi tsari allah ya tsare shi daga wani mai girman kai da bai yi imani da ranar hisabi ba to shi na ya ce wa lamma isa ala musa billahi sadda musa ya roƙi zara allah min da fir'auna ga daga sharurin fir'auna allah ina la'ananne to kayyada lamu da human sadda sai allah ya sanya mai wani wanda ya kinta liman ya hada la'ini don ya hana wannan la'ananne ya cin mahuri wa mati da kuma wasu mata musa ya addu'a allah ya taimaka sai ko allah ya taimaki musa nan cikin majalisar fir'auna sai allah ya hidda mai wa'azi wanda zai shigartar da fir'auna ya rabi da musa shi ci gaba da harkoki da shi wa rajulun wani mutum mu'mini ce. wala sahu na isa sham'a bin shama'an magana mai inganci suna ne alawa zane sam'a bin salman Wakana sahibu sirrihi wa mashurati shi wannan mutum shi ne abin da mabuci sirrin fir'auna duk wani sirri na fir'auna wanda kowa bai sani ba shi rajulun muminin ɗin ya san shi wa mashurati kuma shi ne abokin shawarar fir'auna ta daban to shi na yin musulunta wa huwa ja a min aqsar madinati yasa shi na wanda ya zo daga mahi nisan gari sa yana ta gaggawa ya iske Musa ya ce ina mala'a ya tabiru da bika fi a qasasi can suratul qasas to wanda rajulun mu'minin shi na yi wannan aiki wa ruwaya an Nabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi ma ya ce as-siddiqun wato masu gaskiya waɗanda ake ce masu siddiqai su ne waɗanda habibun najjar mu'minu ali wato mu'minin ali shine habibun najjar shi ma siddiqi ne wa mu'minu ali fir'auna da mu'minin fir'auna shi ma siddiqi na alladhi kala wanda yazo yace musu a da rajulan yanzu haka kawai za ku kashe mutu an ya kula rabbi Allah da ya ce ubangiji na abin bauta ta shine Allah guda aitu wannan ba laihi bane mutum ya ce ni abin bauta ta shine Allah guda wannan ba laihi bane wa ismu hizqil amma suna ne hizqil wa thalisu mutum na cikin siddiqai abubakar siddiq abubakar sadiq radiyallahu anhu annabi ya ce waɗanga su ne siddiƙai guda uku in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato Allah dai ya taimaki wasu bayan Allah muminai daga cikin bayi ne cikinsu akwai abubakar ko da mutum ya kushe suna abubakar Allah dai yana ta ɗaukaka abinai kuma cikin sunayen littattafai na kwarai akwai suna ne ciki cikin sunayen mutane na kwarai akwai suna ne ciki kuma sannan gashi ko da mutum na so ko bai so maza Allah dai bai da wani na kudda kudda shi kama abubakar kuma babu wani tarihin da zai hidda abubakar baya ya sa wani gabanai in dai a wurin muhammadu sallallahu alaihi saboda haka duk wanda yake son maza Allah so na gaskiya to zai so abubakar idan ka ji mutum na zagi abubakar to bai kamar maza Allah maza Allah ne yaka zagi kai kai ce don mai yi waƙi da jama'a da yake cikinsu in ya zagi maza Allah ba su rabuwa da shi za su yi magani ne to sai ya yi kaikaici yadda ba su ganewa to Allah ka kare abubakar ka kare sahabban annabi baki daya sahabban annabi Allah ka kare su daga sharrin duk wani mai shiri ka kare su daga kazahin duk wani mai kazahi ka kare su daga ƙarya duk wani mai ƙarya kuma Allah mu muna son su Allah ka tada mu aljanna tare da su to abin nan mutunan ya zo abin nan eh, ya ce ma abin na ya gita mafi fir'auna yana fada da shi shi siddiƙi ne mutumin cikin yasin siddiƙi ne wato na ja abubakar siddiƙi ne amma wa huwa abdalluhun radiyallahu anhu duk waɗanda siddiƙai abubakar ya yi su radiyallahu anhu to ga shi nan ya tashi min ali fir'auna daga cikin mutanen fir'auna huwa ibn ammi dan amin fir'auna shi wannan mutum ne da ya zama wa'azi da ƙarhi da yaji yanzu ga majalisar fir'auna to da uba ne da uban fir'auna uban su guda sai ya tashi sai yana cewa min hali fir'auna yana ya mun imanu yana boye imani ne ya dade musulmi tunda da musa ya bayyana ya musulunta da annabi musa tun musa bai zama manzon allah ba ya musulunta da shi'a don kusan shi na ya bi ta karama hanya da sauri ya iske shi ya ce mai innal mala'a ya atamiru na beka leka tuluka fa da inni laka minan nasi. manyan manyan majalisa suna can suna shawara don su kashe ka ka fita ni ina cikin masu nasiya gare ka ai shi na iska annabi Musa don ya imani da annabi Musa amma yana nan majalisar fir'auna koye da imani ne ba a gane ba ya ce a taqatuluna rajulan yanzu za ku kashe mutum an ya kula don ɗaya ce ai la an ya kula rabbi Allah don ɗai ya ce ne abin bauta ta shi ne Allah guda wa ƙarja a kumbir bayyana ta kuma ya zo muku da dalilai bayyanannu za ta zahira ce da mu'ujizoji wa'anda an bayyanannu ya zo muku da dalilai min kunda daga Allah wa ku kuma sai ku kashe shi bai yi ƙarya ba bai faɗi abin da ba gaskiya bai ci amana ku ba bai zalunce ku ba suka ce ƙarya shi kai ya ce to an yi ku kaziban fa alayka in karya yake yi ai karya ta yi zunubin karya ta yana gare shi ai da kadhibi cutar karya ta gare za ta koma wa in yaku sadikan in ko abin da ya faɗi gaskiya ne yusibkum ba'du alladhi ya'idukum kumbi. sasha abin nan da ya kai muku alƙawari da shi zai same ku min azabi na azaba ajilan nan duniya inna allaha la yahdi man huwa musrifun lalle allah bai shirya da wanda ya zama banaci mushrikun mushriki kadzabi mai yawan karya. ai mubtarid mai yawan karya. wato duk mutumin da ya zan makarici ko malami na ko almajiri na ko mai kuɗi na ko ɗan siyasa Allah ya ce la ya hadi man huwa musrifun kadzabu Allah bai shirya wanda an mabannaci makarici ga bukata ta in dai mutum sana'a ce ƙarya to Allah ba zai bari ya cimma bukata ta ba saboda haka ko siyasa kake in kana so kai nasara ito yi duka wani gaskiya faɗa musu gaskiya kai mana gona bai da nan zuwa wuri ka za ka ce ba ni don mi ba ka yi don sai na ci na gani in na ga abin da na ka gano na shi na yawa yi in bai yawa kun ba zai ni dai ku zaɓe ni na muku alkawari ba zan yi muku kuɗi ba zan muku aiki tsakani da Allah amma ba muku alkawari ba sai na ga abin da na samu shi kenan ka faɗa musu gaskiya in suka zaɓe ka kaga ba su dawa su ce ka musu alkawari baka cika ba ka yi musu alkawari ka musu alkawarin baka cika ba ka faɗa mutane gaskiya kada kai musu ƙarya yanzu 'yan siyasa da suka yi ƙarya suka ce za mu yi kaza za mu yi kaza to an waye gari babu kuɗi talaka bai san babu kuɗi shi yau talaka bai san gwamnati ba ta kuɗi ba kuma babu bayanin da za ka yi in kan matsa mai da bayani ya ce babu kuɗi kuka ce abinci kuka kaza kuka kaza don shi a wuri ne wanda bai da kuɗi shi na wanda bai da abinci hmm. eh, kullum shi na gona ɗauke da kalmi ko ɗauke da kwaza to shi an bai da kuɗi wajen talaka amma ko ba ka da kodari in dai ba ka hita daji a yi wahala da kai wajen talaka mai kudi kai kuma an baka yadda ba in ka iske suna hira saurara ka jiya in ta kawo gare ka kana jin suna hada mai kuɗi kake saboda haka yanzu talaka ba su san gwamnati ba ta da kudi ba kuma sun gwamnati ta musu alkawari to za su yi ta maganganu wanda ya shiga bakon siyasa bai san kanta ba sai jini ne ya hau wanda ka asa abin nan ah, ya saba shi da ma ya san haka na ta gaba amma wanda duk asaban shiga sai shiga damuwa ta yi mai yawa nan da nan sai jini ne yawa wacce ka yi alkawari Allah ya gafarta mana ku bayyana alkawari abin da ba ku da tabbas ku ce dai in Allah ya so za a diba muna so a yi mana makaranta wuri kaza ku ce to za a diba insha Allah muna so a mana kaza kai ka rubuta za a diba su sun tace sun rubuta alkawari Allah bai kama ka don kai za a diba ka rubuta su ko alkawari sun ka rubuta dan shi abin nan talaka bai san za a diba ba da kace mai za a diba duk ya kai to ya ce yana yi ya ce shi yana yi sai zai ce kai alƙawari Allah ya gafarta mana wani sa wani abin nan sabon shiga ga siyasa yace talakawa suna ci amanan ba mu ce mun yi musu alƙawari ba su ce mun yi haka nan na suke kai ka san gaba ka san baya wani bai san gaba bai san baya ba da ka bude baki duk ya kai kace kaza in dai ya ci ga abin da ya kaso da kai magana duk ya kai kai alƙawari Da haka dan ka sa abin da kake ka dai alƙawari abin da kake iyawa in dai baka yi alƙawari ba Allah bai kama ka da laihin ƙarya amma idan kai alƙawari baka cika ba to da kai da Allah ya qawmi lakumul mulku yawm يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا سبيل الرشاد يا قوم يا قوم متانينا لكم الملك اليوم يو فاكو أدى ملكي باب شكا يو كو أدى كسا ظاهرين كما كون جاي kowa cikin kasar galibi zahirina wato hala ya zahirina fil adi yanzu kan kun jaye cikin kasa abda misra kasar misra kasatan ita kadai ya ku mutane na kowa da nasara cikinta amma ku san da sani in muka saba ma Allah fa man yansuruna wa zai taimake mu min ba su lahi daga azabar Allah in kataltu auliya a in kun ka kashe masoya ne domin kullum mutanen da ka cutar da masoya Allah Allah na bushi da suwa. saboda Allah ya ce man adali waliyan faqad adantu bil harbi. wanda ya adawa da ni ga masoyina to na bashi sanawa za yaki da shi saboda haka kullum wanda ke cutawa masoya Allah to da Allah ya ka faɗa ya ce to ba man yansuru na min asila wa zai taimake mu daga azabar Allah in qataltum auliya a hukun kuka kashe masoya ne in ja ana idan azaba ta zo muna ai la nasira lana ba mu da wanda zai taimake mu babu wanda zai taimake mu wa abin na na wa wa wa wa abin na na wa nadama nafsahu ya tsara kai ne fi silkihim cikin tsarin su yace in ja'ana fa man na min ba'sila in ja'ana yasa kai ne cikin su duk da ku bai cikin su domin hikima ta iya wa'azi ku dibe shi ba hu annabi bane bai dade ba tare da annabi Musa har ya iya hikima cikin wa'azi ya ce wa zai taimake mu daga azabar Allah in ja'ana in ya zo muna fi ma ya hummuhum abin da ke damansu wato abin nan wa zai tserar da mu wato min ba'asin layi daga azabar Allah wato wane ne zai tserar da mun ba'asin layi daga azabar Allah in ta zo wato ya tsara kai nai daga cikinsu ta yi bali gurubin don dawa ga bukatarsu wa idanan bi annahu munasihun don ya sanar da su cewa shi ma mai nasiha ne sa'in fi da ma abin da ma jidihim kuma yana kokari na ga tabbatar da abin da zai umfane su wa dafi ma abin da na ma yuradu bihim da kuma abin da turewar abin da ake ni gare su abin da liya alkaru bi yi don su yi ta'asiri wato waliya ta'akaru don su yi abin da su yi riko da ta'asiri bi yi ga nasiha ta yana nan yana ta yi da na ce wurin faɗa da Musa ko da fir'auna ya zo majalisa ta yi cit ana sauraron wa'azi tsakiyar majalisa ta inda musa bai yi wa'azi ba ga rajulun mominan nan dan gida yana ta wa'azi a cikin wurin ga to ga fir'auna nan ya dawo ga shi ne ya shigo majalisa kala fir'auna sai fir'auna ya ce kai ku rabi da saurare dai ma ku illa ma ara babu abinda nika gwada muku sai abinda na gashi a daidai ai ma ushiru abin na alaikum babu abinda da nika ishara da shi zuwa gare ku illa bi ma ushiru bihi ala nafsi sai abinda naka ishara da shi ga ra'ayi ga raka kaina wa waqatul Musa kai ni abinda ka ba ku shawara ku tashi a kashe Musa abinda naka wara muku kenan wa ma ahadiku illa sabila rashad kuma abin da naka aza ku ga ba ni shirya ku ga komai sai ga hanyar shirya dari ku sawab hanya wadda Shi shikenan fir'auna yayi wa'azi mutane ne su hankalinsu sai ya dawo ga abinda fir'auna ya fara tun ga zama mai cimma fir'auna ya koma cewa da annabi Musa kai ko rajulun mu'minin ta shiga kama aikin ka wa qala alladhi amana wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaykum ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawmil ahad الكذاب to wa qala amana fir'auna ya fita shi ko alladhi amana ya koma tashi ya hawo baki ne Kunga ga addu'a annabi Musa ta tabbashi wannan mutune Musa shi wa'adi can waje alladhi amana shi wa'adi cikin majalisar fir'auna wannan da ya imani sai yace shi wannan abin da na mutumin da ya imani da annabi Musa abin da ne yazkuruhu wato a nan ƙur'ani yana ambato ne bisa fatar imani da sifar imani la'anna ha hiyar latiye abin nan ta hamilu don sifar imanin na ta take ɗauka ce alama ya kulu ga maganganun gade ka bari tsakiyar majalisa ya wa, in an ga dama sai a targe a shiga can a kama shi a hukunta shi amma kuma bai tunanin wannan ba saboda imani ya ɗauka shi na manganu masu zahi haka ya kawo ya ku mutane na inni akafa alaikum wa mil ahada ni ina ji muku tsoron azabar yini irin irin eh, da yayi misali da yinin kungiyoyin da suka gabata mutana annabi nuhu mutana annabi hudu mutana annabi salih ku ji tun ba ta ko wani waryawa da gane waɗanda mutane har ya san su yana cewa yana tsorata da ku game da azaba irin wannan ya ci gaba wato ma abin nan hizbin ba da hizbin ranar kungiya bayan kungiya مثل دأب قوم نوح مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد واتو مثل دعب قوم نوح مثال على هذا متنا عن نبي كنسان سنسابا ما الله يمسرون دوباني قوة يموت wa adin da adawa kun san sun saba mai aka yi musu tsawa wato ko aka yi musu iska ya kakalle su wata modin da samudawa aka yi musu tsawa kowa ya mutu na min ba'din da wanda sun gado bayan su mithla wato badalan min mithli qabla ay mithla a adati man kafara misalin al'ada ta sakamakon wanda suka kafirta qablakum kamin ku gali a minta ta'dibihim na azabar da an kai musu a na duniya wa wallahu yuridu zulman lil alamin Allah wa ne zalunci da ibadi ga bayi ne Allah bayanin ne zalunci ga bayi rajin momini ya ci gaba wa ya kawami wa ya qaumi inni kafu alaykum yau matanar يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد aiki da wannan mutum ya kai shi ake ce mutum namiji zarubi da shiya ko da namijin yaro na ƙarami ko da babba ne wanda dai zai iya tashi ya daure shi yi magana komi haɗarinta tashi baɗi gaskiya a cikin halin tsoro shi aikata gaskiya a cikin halin tsoro shi ake ce ma arrajul to shi yasa rajulun yan qur'ani kada ce mai rajulun rajulun rajulun ya ci gaba ya ce wa ya kawam ya ku mutane na inni akafa alaykum yawma tanadini ina ji muku tsoron ranar kira bi hasbi liyayi fi yawma tanadi wa qura bi sabatiha ayyawar kiyama ranar kiyama ya kafiru nidawa sabil janna wato kiran ya aljanna yana yawaituwa ga sabon nari yan wuta yan wuta na ta kiran ya aljanna suna ta kiran su cewa an afido alaina minal mahi aw min ma Allah suna yawaita wadai irin wannan su ko yan aljanna suna yawan kiranta yan eh, kiran yan wuta hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan suna yawan ta yi musu irin wannan kira to shi yasa aka ce mata yawmat tanadi ranar kira wabila aka ce yan wuta na kiran aljanna ya aljanna kiran yan wuta wani dawa bisa aritul la'ala da irin kiran da aka yi na arziki ga ya aljanna wa bi da kiran da ake yi na rashin arziki la'ala ga yan wuta wa da zalika da wani wannan shi yasa aka ce mata ranar kiraye kiraye na walluna na ranar da za ku jiwa kuna masu ba da baya amma mai lissafi. daga wurin da ake sabi ilan nari zuwa wuta za ku gudu daga wurin sabi sai cikin wuta malakun min allahi min asir ba ku da mai kare ku azabi azabihi daga azabar allah ai mani in wani mai hanawa wa man yulilillahu da yayi wa'azi ya ga abba su karba bai ce ka wanda allah ke fitowa fa malahu min hadin bai da mai shiryawa wannan bai sa ya gaji ba ya ci gaba wala garja akon yusuf wala qad jaa يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ولا كرجا اكون يوسف للي يوسف يا دومكم من قبل شان فرقو قبل موسى كامن زو موسى وهو يوسف بن يعقوب واتو يوسف دان gida النبي يعقوب ya taba zama misra in ba ku manci ba a cikin suratu yusuf baina huwa baina Musa arba'a sana tsakani ne da annabi Musa shekara 400 akwai bayan wucewa Yusuf sai da anka shekara 400 sannan aka aiko annabi Musa alaihi salatu wassalamu zuwa Misra qala Husaybi haka Sayyidi ya faɗa bi tabiri cikin littafi ne a tabiri wanda yake ba da tarihin abin abubuwa ciki ne wakila huwa yusuf ibn ibrahim ko kuma an ce wani yusuf ne daban dan gidan ibrahim bin yusuf ibn yaqub shi ma dan gidan yaqub ne shi wannan yusuf shi ma to hakika yusuf ya zo muku bil bayyanati da abubuwa na bayani ay al mu'jizat bahira abubuwa na mu'jiza bayyanannu wa ma zaltum min shakkin ba ku gushe ba kuna cikin shakka min ma kun bihi ga abin nan da ya zo muku da shi wato ba ku gushe ba kuna shakka kun iya da gaskiya hatta idan halaka har lokacin da yusuf ya mutu kuntun sai kuka ce min gairi burhanin babu wani dalili da kun ka samu daga Allah ra'ayin ku ɗaya na kuka ce lan yaba min ba'di rasula Allah bai kuma ai kuma zo bayan wucewar yusuf kun ka faɗi da kan walan tazalu kafirina ba ku mushe ba kuna ta kafircin kuna kahirai abin na kuna kafirci a yusuf da yusuf wa gairi da wani ne kun kafirci ma Yusuf? kuma kun kafirci ma duk wanda aka aiko har aka aiko annabi Musa da kanshi ko ka kafirce mai shi ma kazalika Allah ya ce kamar haka mithla idlali ya kamar misali yadda Allah ya batar da su haka dai yudullahu Allah ke batar da man huwa musrifun duk wanda ya zama mabandaci mushrikun murtabi wanda yake mai yawan shakka gaskiya bayan ta bayyana ai shakin mai shakka fima abin na fima shahidar bihil bayyana haka dai Allah ke batar da mai shakka fi ma shahidar bai bayyana ga abinda wanda ka yi shakka abinda albayyana ta da dalilai sun ka tabbatar da shiya to duk wanda ka shakkar abinda yake dalili ya tabbata gare to haka dai Allah ke batar da shiya saboda haka duk abinda ake ko kuna jayayya in ya tabbata hadisi tabbatacci ya tabbata ya ce akwai abin nan to ku bar jayayya jayayya alama ce ta bacewa don haka Allah ya ce haka dai Allah ka batar da duk wani mabannaci mai shakkar gaskiya bayan ta bayyana ai shakin mai shakka fi ma shahida bil bayyana ga abin da dalilai ta ba da shaida gare in dalilan shari'a ta ce abu gaskiya na to ku ba shakka ta ku ba shakka ta ku yi aiki kawai in kuna yi ku bar wani jayayya ba a samun girma sai an bi Allah in dai wurin Allah aka samu girman yake to ba a samu ne in ba bi Allah ba in kaga an samai ta wata hanya mara kyautu ta lalace zai an sai kuma shi walakanta mai shi kuma shi mai hukunci na duniya da lahira Allah ya kare mu Allah ya kara mana bin gaskiya bayan ta bayyana alladhina yujadilun alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin atahum كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار الذين يجادلون في آيات الله وإننا سكي جدالي بآية الله سوني أبنا كذلك haka dai ya dillallahu man huwa musrifun haka Allah ke batar da wanda an mabanaci murtaban mai shakka su ne allazina na fi ayati la wanda ke jayayya ga ayoyin Allah suna jidali ai mu'jizati wato mu'jizojin Allah da gaira sultanin babu wani dalili bayyananne a tahun wanda ya zo masu ai abin nan kabura jidaluhum su ya girma allazina na fi ayati llahi mubtada kabru mubtada wato abin na abin nan kabura makatan inda Allah kabru mubtada kabura makatan inda Allah wato azaba mai girma ta girma wurin Allah wa inda alladina amanu da kuma wurin waɗanda suka yi imani game da waɗannan da ka ji dadi ga ayoyin Allah bayan dalili ya bayyana to azabar Allah ta girma kyamar Allah ta girma gare su kamar wadda ta girma ga masu imani zuwa gare su masu imani na kyamar mutumin daya, in jayayya ta kai ka ce dalili ka kabada in babu shi ka ce babu shi amma a kawo dalili kuma ka tsaya kana wani kwane-kwane kana wani tawuli to duk wani musulmin kwarai bai son ka duk wanda ka ga yana son ka ba musulmin kwarai na ku saboda haka ya ce waɗanga da ka jayayya babu wani dalili da ya zo musu bayan hujja ta bayyana to zargi a wajensu makatu zargi babba ya girma a wurinsu waɗanda ladina amanu wato Allah na kiyayya da su alladina amanu na kiyayya da su kazalika kamar haka ay misala idlalihim yadda Allah ya batar da su sai jayayya a kawo gaskiya kuma su kiyarda haka nan ya taba Allahu bidalal haka Allah ke sa ruhi da halaka ya sa ruhi ya sa halaka ya ruhi zuciya ala kulli mutaqallib ala kulli qalbi mutakabbir jabbar ga dukkan zuciyar mai girman kai mai tsaurin kai haka dai Allah ka sa ruhi ga bukatan masu girman kai yayi ta jayayya kan abu a kawo mai dalili kuma ya kibi ya ce babu dalili kuma a kawo mai ya bata dalilin ya kuma kibi haka Allah ka sa dab'i ya ruhi zuciyar duk wani mai girman kai mai tsaurin kai wato abin ala kulli qalbi mutakabbirin biduni tanwini qalbin wa qura bihi ala kulli qalbin da wata kira wa mata takabbarar kalbu duk sa'an da zuciyar mutum ta yi girman kai to takabbara sahibu mai zuciyar nan da yi girman kai duk sadda zuciya ta yi girman kai to mai ita zai zama mai girman kai wabil akasi haka kuma duk sadda zuciya ta ɗebe girman kai to mai ita ba zai yi girman kai ba wa kullun abin da minar kira'a ta ne kowanne cikin kira'a ga biyu ala kulli qalbi mutakabbirin ala kulli qalbin mutakabbir yace da kowace kiraa cikin kirawoyin ga guda biyu dukansa idan zuciya ta yi girman kai to mai zuciya zai yi girman kai idan zuciya ta yi ladabi da da'a mai ita zai yi ladabi da da'a li umumin Jami, jami'al qalbi don batan idan ya zuciya ta yi girman kai to halaka ta lallabe ta duka lali umumil kulubi ba zukata duka ba a zuciyar dai mai girman ka yi ta an kalmi to tun da rajulun mu'minin na na an tsit ana saurare ne majalisar mai girma fir'auna domin Allah ya riga ya kira shi mai girma la'alin fil to wannan majalisar rajulun mu'minin na nan tsakiyar ta yana ta wa'azi ana saurare ne fir'auna ya ja maka ne wahala dan shi ce Musa ya yi addu'a Allah ya tsira da shi ga ya ce ya dawo daga wajen hada da musa ya to majalisa shi gani ya iske majalisa ta yi cit ana sauraren rajulun mominan to fir'auna bai ji daɗi ba wa fir'auna وقال فرعون ya هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ asbab asbab asbab فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل كيد فرعون إلا في تباب وقال فرعون فرعون يا أشي قاشنا يا داو أيكي يا دم ما يبيو يا هامان ينا شقوا إسك أنا أنا وأذي قوا يا شرو سيتي lisara ya hamana ka gina min gida bina'an aliyan imin wani katon gida me za kai da shi ranka ya dade yace la'alli ablugul asbaba don yan kai ga hanyoyin waɗanne hanyoyi ya ce a samawa ce hanyoyin sama ai durka ha hanyoyin ta almuwassila ta ilaiha wadda ka kai gare ta tunda Musa ya ce Allah ne bisa yake imin katon gida ya hau. wa adali abin nasabi jawaban abin nan li ibni wa qura abin rafi dafa ala ablugh al asbab wato wa adali fa adali ila ila Musa don in leka yin ga Allah na Musa Musa ya sha shafara mana Allah ne da bisa ka shi ya aiko shi ka gina min katon gida wanda ka kai sama in can sama da yanka Allah wa inni la nuhu wato ni ina zato ne ai Musa ina zato Musa ban ƙarya shi kai fi anna lahu ilahan gari da ce wai yana da wani Allah ba ni ba ni ina ganin Musa ƙarya ta shi kai to gina min gida in can in gani ya akwai Allah kala fir'aun fir'aun ya faɗi wannan magana kala fir'aun galika fir'aun ya faɗi wannan tamwihan don abin nan dan rikitar da zukatansu sun nuna ya nuna awa bisa ga wata hujja aiki wa kadhalika zainal fir'auna haka dai an ka kawata ma fir'auna su amali aiki ne mara kyau wa sudda an sabil kuma an ka danne shi daga hanya kun wato in Allah ya tashi batar da mutum sai ya sa cikin wahala kuma shi ta wahala kun eh, abin nan yadda Allah ya mai da fir'auna kuma ya hana mai gane ayi dariƙar huda ya hana mai hanyar shirya bidan mai abin na asadi wa fataya wa da an sabil ko sadda wa ma kai fir'auna kai abin nan makircin fir'auna bai kasance ba illa fi tabaru face cikin halaka duk wannan makirci na yake yi abinda amanawa ce kada a gane addinin musulunci Allah ya ce to wa ma kai fir'auna makircin fir'auna bai kasance ba illa fi tababin face cikin halaka duk wannan shirye-shirye da ya kai don kada a gane addini aikin banza na addini ka sai an gane shi kuma sai addini ya yi ƙarfi misira sai an kori fir'auna daga ciki wa qala alladhi ya gama wa'azi ya hitawa ya koma can wajen hada da annabi Musa kuma ya ban majalisa ya ja kai ne aiki wa dan Musa ya yi addu'a wa qala ya amana wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabila rashad ya qaumi ya qaumi innama hadha هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة وإن الآخرة هي دار da wa'azi ne wa qala alladhi amana mutumin nan da ya yi imani sai ya tashi ya ci, ya qawmi tabi'un ya ku mutane na ku bi ni a dukkan sabilar rashadi in shirya ko ga hanyar shirya takaddama irin wannan ya gabata ya kawai ya ku mutane na inna ma ya hayatul duniya mata wanda ma wannan rayuwar duniya wani dan jin daɗi na abin nan abin jin daɗi na wanda yake ya zuru yana gushewa shi sha'anin mulkin duniya ba jin daɗi na wanda gushewa ya kai kowa ka ga mulki sai ya bar shi saboda haka kusan da sani kuma ganin kuna da iko na ko an da mulkin ƙasa jin daɗi na ɗan ƙarami saboda irin wani fir'aun ne ya mulki dole ne ya fake hankalin mutane kudi ba shekara 400 ko rashin lahiya bai ba kuma ya yi shekaru kamin shekara nan 400 ya yi wasu shekaru kamin ya zama mulki yana da shekaru da dama kamin ya zama mulki ya zama mulki kuma shekara 400 ko rashin lahiya bai ba sai cikin shekara 40 da ya fara fada da addini karshen shekara ta 40 Allah ya halaka shi duk wanda ya samu tsawon rayuwa haka shi na ta mulki dole ne ya mulki ya dibai shekara hudu ma ka ga mutum na ta hauka shekara hudu shi na ta hauka yana cewa ya ga wata wa'anda ka cewa Allah ka azitawa ko shi shi na ya azita shekara hudu me kuka zato in ya san cewa yana da shekara 400 gaba gare na shi a mai mulki kuma ba a yi mai jiya mulki ba a kora ce mulki wato wani abu na wanda duk wanda ya kai ga mulki abinda ya ka bukata taimako ko ya sani ko bai sani ba masoya na gaskiya su taimaka saboda mulki gaskiya ɗauka hankali gare shi ɗauka hankali gare kuma sa girman kai gare shi yana sa mutum ya dora ji da kai har ga ganin kamar shi wani Allah ne da ya kamata in yayi magana ka a canza a ce mai tausayi to saboda haka duk wani wanda kuke tare da shi ya kai ga mulki taimaka mai kai ku rika zuwa ku bashi shawara ku sassauko da shi ga wani ra'ayi da ya dauka wanda ba daidai ba ku mai wa'azi mai shigare har wa'azin ya kama shi ko abubuwan na dan ta'asiri ba zuwa dai aka yi abin nan ranka ya daɗe to yaya alagawa ta mala to alagawa ta mala ya harkoki harkoki a akwai ranka ai ko adda harkoki ranka ya daɗe ai mu dai ga munan nan dai in dai ba nan wurin kuma ka an samu wani abu ranka ya daɗe ai ka samu da rayuwar take to wa'annan ba mutanen kwarai na ba in sun ka tauce ka a ba su idin su shigo ai ka. musu can su yi ta taya abinda za ka ba su ka musu ka ce a mika musu yi ta taya Allah ya gafarta mana mai mulki mai taimako ya kasu Milki haɗari gare komi ustazancin ka kai ga milki, to da sai wani hali ya yi komi ustazancin ka kai ga milki sai wani hali ya yi Allah ya gabarta mana Allah ya shirya mai shirya mahukuntan Amin. ya shirya mahukuntan jiha da na kananan hukumomin man amila sayyata من عمل سيئة فلا يجزى عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب saliha ma amila sayyatan da rajulun mu'min ya ci gaba yace ku san da sani man amila sayyatan duk wanda ya aikin da baya da kyawu wala yajza illa mislaha ba a saka mai sai da aiki mara kyawu wanda yayi mara kyau koyi mara kyau mara kyau Allah zai bai wa man amila saliha wanda ko ya aiki na kwarai min da karin cikin maza au unsa ko cikin mata duk wanda ya aiki na kwarai cikin maza ko mata wa huwa mu'minun kuma sadda ya aiki yana da imani fa ulaika yadkhuluna aljanna wadanga za su shiga aljanna yurzaku na biya ga gaire sabin za a azirta su cikin aljannan nan da abin da suke so ga gaire sabin ba tare da kidayawa ba ai rizkan wasa arziki mai yawa bila tabi babu kuma bashi babu bashi wa ya qaumi wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ku mutane na mali a da uku ila na jati wai me yasa ni ina kiran ku zuwa ga tsira na ce ku dawo ku bi Allah ne hanyar tsira ku ko wata da unani ilan nari kuna kira na zuwa ga wuta wata ce in bar irin wannan wa'azi in dawo tare da ku me yasa nake kiran ku ga Allah ku ko kuna kira na zuwa ga wuta Ta tad'unani aka akfara billahi kuna kira na don in kafirce Allah wa shirka bihi in shirka da Allah da malai laysa ilmu abinda ban san inda Allah ya ce ai shirka ba wa ana ada uku ila al-aziz ni ko ina kiran ku zuwa ga Allah wanda yake mabwayi al-ghalib ala amri wanda amarin jayi ga al'amari ne al gaffar mai yawan gafara liman taba ga wanda ya tuba gare shi to me yasa ni ina kiran ku zuwa ga azizul gaffar? ku ko kuna kira na ila an ushrika billah zuwa ga in shirka da Allah me yasa kuke kira na ga wannan wato ya ba sun bashi mamaki ni ina kiran ku ga Allah ku kuna kira na ga wuta ya Allah ya azizu ya gafara Allah ka kare mana imanin kuma Allah ka kare mana addinin kuma Allah ka kare mana aqidan yadda duk duniyar ga take canzawa mu dai ka ba mu cikawa da imani kuma ka shirya mana diyan mu ka fake mana su don daraja sunayenka da sibobin ka madaukaka ya azizu ya gafara la jarama la jarama annama tad'unani في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار kana kuma majalisar kolita ya kawo a zanga amma ya yi hushi kun san imani na sa mutum ya yi hushi kuma shi faɗi kalmomin da sai dai komi aka yi tutun da zai yana magana da lalama yanzu ya husata sai ya ce la jarama ko shakka hababu na mata da onani ilaihi abin nan da kuka kira na gare shi la abu da hudan in bauta mai laisa lahu da watan fil duniya nan duniya baya da da hujja da za a karba mai kira nan duniya istijabatu da'awati wala fil akhirah ko ranar lahira abin nan da kuka kira banza na ba a bauta mai shi fir'auna kenan ya kai ga ce mai fir'auna banza kun ga tayi zahi abin nan da kuka kira gare shi in bautawa na fir'auna babu inda Allah ya ce an sa mai kira in yayi kira babu inda Allah ya ce an sa bauta mai fit duniya wal akhirah nan duniya da lahira da mu da shi wa annama wa annama raddana ila Allah duk mu kuma mu zuwa ga Allah take kuma wa annal musrifi na lalle mabannata kuma ashabun na su ne yan wata kun ga yawa da zahi mabannata kun san can ya gabata an ce ma fir'auna musrifun kazzabu don haka nan ya sake maimaita mabannata wa annal musrifina kuma ashabun nar fir'auna da mutane ne su yan na. kamawa ta yi in ta kama dole wani abu wani bayani dole kai shi wajen wa'azi ayyana kuluna za su shiga wuta wala kuna abadan ba su rabuwa da ita abada kuma kuna gane kuna sai kun gane kuna ina muku wa'azi kuna ja abin kuna jayayya kuna yin kaza kuna yin kaza za ku gane kuna ku fasa tazkuru na ma aqulu lakum fasa na ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun na kamar ya ce za ku gane ياتي kun ga talaka تلكني amma majalisa koli na shiga wannan mangano ya ce za ku gane kuna wasa taskaro na ma'akulu lafu za ku gane abinda na kawara muku za ku tuna ai idza ayantum azaba in kun kaga azaba sai sun ka ji wannan magana ba su ya hankulin sai sun ka ce kashi shi za su yi to daga nan sai ya abin da ya ciya ya dauke buta da ya lura abin suka ni sai ya dauke buta domin abin shi ma yana yin abin ya kai amma fa yana sane da abinda da za su yi yana sane saboda haka wadda ya ji sun fara ya fara yi musu zahi sai ya dauke buta ya ce wa ubawu da amuri ilallah yana jingina al'amari na zuwa ga Allah inna allaha basirun bil abadi lalle allah mai gani na da abin da bayi ka shiryawa ya lura sun shirya kashe shi kuma bakin gaskiya kuma sannan babu wanda zai hana su kashe shi in sun kace kashe shi za su yi ba in dai duniya na babu shi saboda haka sai ya dauke buta don ta kare shi wa ufawu da amri ila allah inna allaha basirun bil abadi wa ufawu da amri ila allah gudu yake yi ba ya tankwa wa donai gudu yake yana gudu wa afawwadu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad kala zalika ya faɗi wannan lamata wa adu da sun kai mai alƙawarin kashewa bi makhalafatihi dinahum ban ya saba ma addinin fa aradu qatalahu sun kai da su kashe shi fa farra sai ya gudu daga cikin su hariban min bayni yana mai gudu daga daga tsakanin su sun ka ko aika mai da mutanen da sun kai gudu sosai sun ka aika mai da mahorauta kun ga ko bi shi baya malam gudu shi kai bakin rene shi gudun hitar tsira da rene na ya kai su ko gudun su kamo shi na kun ga ko suna ganin maharauta na yana iya tsere musu don shi yasa ku ganin zomo na tsere makari in girma da arziki na yana zomo yana kare amma saboda gudun hitar rena saboda haka yana ta gudu wa ofawo da amri kuma ku ji na Allah bai wasu ki Allah ba wa yana kashin gudu wa ufawwidu amri amuri ilallah inallah ya farko ta babbara da gudu malar sai da an ka kai yi gudu yi gudu an kai inda nan da can bai iya ƙara tako guda an can gudu amma zuciya ta yana nan tare da Allah sai abin na Allah ya mai maganin ya ce fa arsala fir'aunu abin na na halfahu sai fir'aunu ya aika baya ne da da'ifatan wasu jama'a liya katulu don su kashe shi malam ya yi gudu ya yi gudu ya yi gudu sai da an ka kai inda nan tako guda bai iya karawa da da sai ya yi tsaye sai sun ka tawo suna batun su kama shi addu'an nan da ya kai sai ga zakoki sun hito suna jin yunwa malan fa'akalatis saba'a siba'u ba'dahu sai zakokin nan sun ka canye sashen waraja ba'duhum sashi ya dawo hariban da gudu an ci mutum guda na ya dawo su duka da fir'auna ya aika duka zakoki sun lakume su ko ruwa ba su sha'awa don ba su ishe su zakokin da yawa sun ka hito <clears throat> sun ka canye su duka mutum guda ya ce ku ya tsere shi ma malamai masu tafsiri sun ci da ganga Allah ya bashi don shi ba fir'auna labarin wanda an ka yi fir'auna ya san ya kasa imar rajulun mu'mina yana can da rai ne don in an canye su duka fir'auna abin ya kai an kashe eh, abin da rajulun mu'min saboda haka mutum guda ya dawo ya bashi labari mai girma mun cimma mutumin muna batun mu kashe shi sai zakoki sun kai to duk sun kace ne su wani da wani ni dai na cire ce matsoracin ba matsoracin ma gado ko kace me shi shi ma sai an ka kashe shi kun ga Allah ya isa ma rajulun mu'min shi na mai litafi ya ce faqatala fir'aunu marraja fir'aunu ya kashe wannan da ya dawo hukubatan don ya zama azaba ala adami katalihi saboda bai tsayaye kashe ya kashe lidhalika ar-rajul mu'min bai kashe wancan mutum mu'mini ba shi yasa fir'auna yasa a kashe shi to jama'a kun ga wannan addu'a don mutumin da wasu mutane sun ka biyo wato Jafaru Sadiku yace na yi mamaki ga mutumin da wasu mutane sun ka biya bai masa laifin komi ba sun ka biyo shi da sharri na yi mamaki ne da yammanci da wannan aya wa ufa wadda amri ilalla inna Allah basirin bil ibad yace bayan kuma ya ga addu'a ce mujarraba ya ga an jarraba kuma ya ga Allah ya ansa yace ya bani mamaki ba kai mutane komi ba don ka haɗa musu gaskiya su biyo ka su cuta ma za su yi me kaka jira doko aya ga ka yaba musu yanzu Allah ya gama su mai kashe su kai tarkokin ba wai ko tsere da kai za a yi kashe su za a yi duk mutanen da sun ka biyo ka da manuwar da ba da kyau ka bi su da wagga aya kai ko obo da amuri ilalla in dai ba su bari ba to za su gamu da bala'in da zai rasa da rayuwar su duka su duka to wannan addu'a na kaliwa to kyauta aka ba da shi ko ɗari ba a basuwa ko ɗauka ku yi aiki da shi ko kwabo ba a basuwa da ya rike wannan nakalin yana maimaitawa Allah ya ce fa waqahu Allahu sayyi'ati fa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adab Allah sai Allah ya kare rajulin mu'minin da ya rike wannan addu'a sai Allah ya tsare shi ga sayyi'ati ma makaru bihi miyagun sharrorin da sun ka kulla makirci da shi mai katilin da su kashe sai Allah ya tsira da shi wa haka bi ali fir'auna sai ya auku ga fir'auna da mutane ne su ul azabi azaba mai muni ai algarq wato azaban nocewa Allah ya noce su cikin ruwa bayan sun noce sun ka mutu sun naru yuraduna alaiha النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب wato in mutum ya bi ka da sharri baka yi mai laifi ba illa dai rai ne ya ɓaci game da matsayin da ka samu da ɗaukakar da ka samu don shi na yadda mafi fir'auna da mutane ne kunga ga can suratu abin na na suratu shu'ara ce mai alam nurabbi kabina wali qala alam nurabbi ربك Walidan, وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ga Musa bai mai koyo amma abin da yaddi ba shi ya tarbiyyar Musa yana yaro karami da an ko ya cikin akwati shekaran je in makamance ba to shi na ya mai rai shi ɗaya na addali ne don baka hasa da tsiya kawai Musa ya ci gaba wai a rasar da annabi Musa to sai Allah ya gama su da mansu ya tserar da annabi Musa ya tserar da mabiyanai su ku mutanen nan su fir'auna ya noce su cikin ruwa sun ka walakanta sun ka mutu kuma daga cikin wutar ruwan nan ya wuce da su cikin wuta annaru yuraduna alaiha wuta ce tana nan ana gitta su gare ta ai na biya ana kone su da ita guduwan wa ashiya misalin sahiya da misalin marici wa yawmal qiyamati ranar qiyama yuqalu lil malaika kuma a cewa mala'iku adkhilu ala fir'auna ku shigar da fir'auna da jama'ati bi fatahi alhamza wa kasriha wa kasra khai adkhilu a amrun lil malaika na aka bayar ga malaiku adkhilu wa bi qira'atin bi hamzati wasalin wato abin na wa yawma taqumu sa'atu dukhulu ala firauna. wa abin na wa yuqaddaru wa yuqaddaru ya'un nida' qabla ali wato ya ala fir'aun baka annahu umiru an yadkhulun nar bi anfusihim kama an ba su umarni su shiga wata da kawunansu su shiga ashaddal azabi azaba mai tsanani azabu jahannam to wannan kissa fir'auna anan ne ta kare amma kun ga nasara ta tabbata ga annabi Musa saboda haka duwa da kake da girma kakkai fada da gaskiya in dai gaskiya ta in dai gaskiya ta kakkai fada da ita in kai fada da ita da Allah kaka fada wanda ya faɗa da Allah bai nasara wa fil qissati mujadalatu anifa cikin kissa ga akwai mujadala mai tsanani baina fir'auna war rajul tsakanin fir'auna da mutumin nan min alihi cikin ƴan uwan fir'auna almu'min mu'min wa kana yakatumu imanahu ya zama yana koyi imani ne walakin la yakhafa ma fil qalbi sai dai duk abin da ya tabbata cikin zuciya bai koyuwa hatta zahara lahu har ya bayyana musu annahu mu'minu shi mu'minina fa aradu qatalahu sun kai ne su kashe shi fa hafizahu rabbuhu sai Allah ubangiji ne ya tsare shi lamma fawwada al'amru lahu lokacin da ya mika al'amari gare wa ufawwada amri ila Allah inna Allah basirun bil ibadi wa wa ahlaka ada'u baya Allah ya tsare shi sai Allah ya halaka makiya ne wa azabahum ya musu azaba duniya wa ukhra duniya kuma da lahira ya Allah saboda girmanka Allah ka kare mu makiyan mu makiya addinin mu Allah ka yi musu rakawa makiyan annabi Musa alaihi salatu wasalam makiyan addinin mu Allah ka yi musu rakawa makiyan Musa alaihi salatu wasalam yadda ka cirar da Musa da rajulun mu'mina Allah ka cirar da mu daga sharrin kowa da kowa Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa kuma Allah ka yi mana karshe mai kyau Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta nan za mu kwana insha Allah الله الرحمن الرحيم wa عليكم ورحمة الله وبركاته Allah gafarta malam mutumin da ba shi da lahiya rashin lahiyarsa ta taso sai ya shaƙa hala ya azuminsa yake to kun kun sha min tambaya in ga hanci aka shaƙawa hanci bai bata mai azumi amma in ga baki aka shaƙawa yana bata mai azumi amma sa magani ga hanci ko ga kunne ko ga ijiya ko ga allura a soka wani wuri baya bata azumi amma cin abinci ga baki shari'a Allah ta shar'anta shi to malamai da yawa sun ce in abinci ya shiga cikin jiki ko abin sha in dai bai bi ta baki ba bai bata azumi ba in dai bai bi ta baki ba bai bata azumi haka malamai da yawa sun ka wani lokaci irin wannan na kai muku fatawa da sabanin mazhaban malikiya don mazhabobi guda hudu ne to mazhaba uku su adda wannan fatawa da kun kaji na gaya muku mazhaba uku ita malikiya wurin ta ko ina abu ya fiye shiga cikin jiki yana bata azumi amma ita kadai ce daga cikin mazhaba uku Allah ya gafarta mu amin saboda haka in dai ba ga baki ya shaka ba azumi ne lahiya lauye. yake na'am Allah gafarta malam mutumin da baya zuwa jima'a ya bar jima'a fiye da uku shin ko yana limanci irin wannan mutum to abin da dai ya kamata a yi mai nasiya don watakila bai sani ba watakila bai sani ba rashin zuwa jima'a hadari ne rashin zuwa jima'a hadari na akwai haɗari hadari babba ga rashin zuwa jima'a idan mutum ya ce duk limammai babu na kwarai annabi ya ce man kala a halakar nasu ba huwa halakuhun wanda ya ce mutane sun halaka ni dubban da wanda zan bi sallah annabi ya ce shi ya kowa halaka cikinsu to ba ka ɗauko wanda ya kowa halaka ka ce ta ka ba ni sallah sallah halaka zai baka saboda haka akwai sharuɗan da malamai sun ka rubuta wa'anda ake sa liman da su to a bincika wanda bai sallar jam'i bai ciki wato bai cikin wa'anda aka sa wa liman Allah ya gafarta mana ku yi ma malamin ku nasiha ya dawo ga shari'ar Allah Allah gafarta malam mutum ne ko wace shekara yana fitar da zakka amma sai bana ya fidda wani sashen kuɗi nan yi noman rani kuma ya ɗebe abin noman rani ya fitar da zakka ya sai da sauran shinkawa shinga ta malam kudin nan na shinkawa da ya sai suwa da waɗancan kudi da aggare shi zai hada shi fitar da zakka ko kuwa zakkar da ya hisuwa na shinkawa ya isa sai dai ta kuɗi idan kana nuhi yana da kuɗi ne cikin kuɗi ne yana yayi noma cikin suna ya kame eh, lokacin da ya ɗiba yayi noma abinda annan bai zakka sai yanzu da ya hidda ya sai suwa in ya gama suna zakka in haka lokaci dai bai masa ba eh, shi nake magana sannan abinda ya hisuwa eh. a kuɗi ne bai hisuwa zakka ba sai ya yi noma eh. to yanzu zai hidda zakkar noma sai shi ɗauki kuɗi ne ya game da wa'ancan kuɗin dama suna ya ɗiba yawan ga aiki eh, sana'a ta ya yi eh. dama sana'a ce ya yi to zai hada kuɗin gana shi su zakkar noma da an gama hisuwa aka yi <laughs> ya an ka hisuwa to kuɗin dukiyarta dama mai shi ta zai cike inda ya ɗebo ta da ribar da ta samu to in shekara ta yi ta hidda zakka ta ta kuɗi nai sai ya hisuwa dama dukiya ta ta kuma sana'a ta iya samu haka zai yi zakkan noma ba ta isan ma zakkan kuɗi nai ba ta wa. Allah ya gafarta mu Allah gafarta malan ko ya halatta in mutum na addu'a ya ce Allah don Allah don annabi ko kuma dan daraja annabi so yana cewa dai dan Allah yana ce Allah dan Allah dan Allah ya ce kulidullaha ku ce dan Allah ku kiri Allah babu da yake ce ya Allah dan Allah Allah ka bani Allah ya ce kulidullaha awudur rahman karshe ya ce ayyama ta da wufal wal asmaul husna da haka in ka ce wa da Allah ya ce yayi amma in ka ce Allah dan annabi to kai lai in ka ce dan annabi to kai lai don annabi ba Allah bane baya cikin waɗanga da Allah ya ce sannan Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha cikin sunayen Allah babu Muhammadu babu annabi cikin sunayen Allah babu inda aka ce ma Allah annabi saboda haka da sunayen Allah aka roƙo ne saboda haka ku yi addu'a da sunayen Allah in kuna son a anshi addu'a ku ku bar dibin abin da kun ka iske kun ga yanzu misali su ahlus sunna da sauran jama'ar ƙasar ga abinda ya sako a gani, in ahalus sunna sun kai addu'a ana ansa su ko wa’ancin sai ku ga addu'a su ba a karɓa shi yasa kun ga hadda 'yan siyasa sun yi son su to inda 'yan izala su yi musu addu'a kai ba su ba har wasu mutane na gani bos ta doguwa sun ka ciko dun malamai na babu wanda bai da rawani karkashin waya ne ciki ko san muna in ka ga mutum da rawani karkashin waya babban malami na to babu wanda bai da rawani karkashin waya ne cikin su duk mayan malamai na sai suka taho wajen wani mutum wani guda daga cikin su yace mai alagawa ta malam suka hafi cikin masallacin Ka'aba yace alagawa ta malan ka taimaka min da addu'a sai wani malami ya harare ya ce wace addu'a zai taimaka bakan yin addu'a da kanka ya ce kai wallahi addu'a su ta yi tamu <laughs> addu'a su ta yi tamu kuma ga su da yawa ya ce wallahi addu'a su ta yi tamu to ba wani gashin goshi na yan izala sun yi su ba su yan izala abinda suka yi roƙon Allah da abinda Allah ya ce shi ya ce wani la'ar asma'u suna wa da gobiya su ko ba su roƙo ne ya ce ina da sunaye na ku roƙan da su sai ya ƙara gaba ya ce wa na ladina yulhiduna bi asma'i rabi da wa'annan da ka karkacewa cikin sunaye ne su aji sunaye geyi ya ce su ba ba su wani abu zan yi ba sai ji zauna za a saka musu da ma kanu ya amalu na mugun abin da sun kasance suna aikata su batun kallon waya sai kai ba batun ba su wani abu ya kai ba to kun ji inda an ka tsere musu ai su bayi na wanda kowa yake bawa amma inda an ka tsere musu su abin da suka yi Allah ya ce hukunci zai musu su ko waɗanga Allah ya ce ba su zai yi to shi na kawai a bambanci in kuma kuna son an samu ku addu'a tunda ya ce walillahi al-asma'ul husna wadda wuhu biya in kuna son addu'a ta shi addu'a ku ya an samu ku in dai shi kuka roƙo to ku roƙai da abin da ya ci in dai shi kuka roƙo ku roƙai da abin da ya ci in ko ba ku so ku yi ta wahala Allah don annabawanka Allah don ɗiyan annabawa Allah don masu albarka hmm. Allah don mala'ikunka Allah don waliyanmu Allah don waliyanmu Allah don